Salamu alaikum masu kallon shirinmu mai suna alaƙa. Muna miƙa godiya a gare ku da kuke samun lokaci ku kalli shirinmu. Sannan kuma irin yabo da shawarwari da muke samu daga gare ku yana ƙara mana ƙaimi da kuma ƙwarin gwiwa. hakan na sa mu ƙara dagewa domin kawo muku abin da zai ƙara ƙayatar da ku da haka muke sanar da ku za mu tafi hutu na shirin alaƙa amma ku dakace mu nan ba da jimawa ba hakan ya samo asali ne sakamakon inganta shirin da muke so mu ƙare muna godiya a gare ku sai kun ji da gare mu akan ranar da za mu ci gaba da ɗora muku shirin mun gode alaka alaka